Haka na ra'ayin IMF faduwar canjin naira zuwa kuɗin ƙetare musamman ma dalar Amurka zai taimaka wajen rage komaɗar tattalin arzikin cikin gida. Masanin tattalin arziki a Abuja Yusuf Aliyu na ganin dogarar Najeriya bisa shigo da yawancin kayan da take bukata daga ƙetare ne babbar illar. Matukar darajar naira ta ci gaba da durƙushewa. Saboda mu zai zube kuma kayayyakin da za mu siya a wurin su farashin zai karu a gunmu mu kuma da suke kai komo a kasuwanni Kudaden za su ƙara raguwa kaga talaucin talaka zai ƙari kenan tunda abin da za ka siya akan dala ɗari da tamanin ya koma biyu da hamsin misali domin ya kai ɗari biyu da hamsin in ka fassara naira ai kaga an dada wawu shi a jinin talaka kenan. Inda Najeriya za ta so tattalin arzikin ta yi ƙarfi da ba za ta mutunta wannan bukata ta hukumar IMF ba kenan. Ai bai ma kamata a mutunta ba a baya can da ba a mutunta ba tattalin arzikin ya fi gudana a bisa da aka tuntuɓa kamar cikin watanni biyar da suka wuce wanda aka yi babban banki da gangare rage darajar kuɗin ya jawo daɗa ƙaruwan talauci da kuma hauhawan farashi na abubuwan da muke amfana da su. Ga ma irin ra'ayin tsohon ministan man fetur Umaru Dambo da ke gani akwai logar magance kuncin durkushewar naira. An mana dodo rudo batun naira an lalata naira ɗinmu ta zama kaca-kaca in in aka samu wuta ana samu dare da rana za a iya yin jirgin ƙasa ana tafiya ko ina za a kai dauki kaya za a yi hidima mutane za su sai da abubuwa ƙanana na gida za a tada masana'antu za a yi kome sannan in duka matatun mu suna aiki duk abubuwa za su yi sauki abubuwan da dama mutum bai taba gani ba gwamnatin najeriya dai a bara ta bugi kirji ita ce mafi karfin tattalin arziki a nahiyar afirka kazalika ta 29 a duniya masu sharhi dai na ganin ko da akan gaskiya ne talakawa ba su shaida a ƙuryar tuwonsu ba ministan ƙasa ma'aikatar kuɗi bashir yuguda ya kare wannan matsayar mun yi da sauran mutane da ke kula da wannan a duniya sun tabbatar da wannan karfin arzikin najeriya afirka dama waɗanda suke jiha da mu south africa ne amma babban abin da ya fito cikin wannan shine ya nuna arzikin najeriya yanzu ba a kan mai bane kawai an samu ci gaba ga wasu gefofi da ake ganin arziki ya karu hidimar noma da hanyoyi da ake gani an samu na ci gaba wurin intanet hidimomi na yau da kullum na jama'a. Sabuwar gwamnatin janar Buhari da za ta kama aiki daga 29 ga Mayu nan na alwashin yaƙi da cin hanci da rashawa da ta ce shine kan gaba wajen rashin ganin tasirin naira da wasu barayin biro kan canza zuwa dala su sulale da kuɗin ƙetare. Nasiru Adamu Ali kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.